Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 17 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai. A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara faɗaɗa kokon bararta na neman taimako don magance mummunan tasiri da cutar COVID-19 ke yi kan fannin lafiya da kuma tattalin arzikin wasu sassan duniya da cutar tafi kamari. To a nan Amurka kuwa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a ƙasar sai ƙara hawa yake yayin da gwamnonin jihohi ke ba da sakonni masu karo da juna kan yadda za a magance wannan annoba. sannan amurka birtaniya da kanada sun zargi kremlin da kisa wani shirin satar bayanai da ke gudana a kamfanonin hada magunguna da cibiyoyin bincike da ke kokarin neman rigakafin cutar coronavirus a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu ƙarin mutum 595 da suka kamu da cutar covid-19 a najeriya a cewar ncdc hukumar da ke sa ido akan cututtuka masu yaduwa ta najeriya Bayan haka za ku je da 'yan yankin Niger Delta a Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan dirar mikiyar da wasu jami'an tsaro suka yi a gidan tsohuwar shugabar hukumar ra'ayi yankin na Niger Delta. Duk mai hukumomin Najeriya ke cewa game da wannan batu na yankin Niger Delta? wannan badakalar da ta hukumar raya yankin Niger Delta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin gano matsalar da ke durkushe ci gaban yankin Niger Delta mai arzikin mai duk kuwa da ɗimbin dukiya da Najeriya ke sadaukarwa a yankin a duk shekara. Muna tafi da ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba. Haka kuma kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a yau ma muna nan nan tafa da shirin da ɗan gari za kuma mu kawo muku nasihar Juma'a. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara faɗaɗa kokon bararta na neman taimako don magance mummunan tasiri da cutar COVID-19 ke yi kamfanin lafiya da kuma tattalin arzikin wasu sassan duniya da cutar tafi kamari. majalisar ta kai adadin kudaden da take nema ne zuwa dala biliyan goma da dugo uku inda ta yi gargadin cewa kin daukan mataki a yanzu zai iya sa a rasa rayuka bila adadin a kuma kashe tiriliyoyin daloli a nan gaba yayin wata hira da ya da manema labarai shugaban sashen gudanar da ayyukan jin kai na majalisar mark lockock ya ce har sai mun ɗauki mataki yanzu idan kuma ba haka ba za a tafka asarar rayuka sama da abin da aka gani daga illar cutar Tun a ƙarshen watan Maris Majalisar Ɗinkin Duniya da farko ta nemi taimakon dala biliyan biyu saboda tallafa wasu ƙasashe arba'in wajen yin yaƙi da cutar ta COVID-19 wacce sabuwar coronavirus ta haifar. Yayin da kwayar cutar ta ci gaba da yaduwa ta sake yin makamancin wannan kira na neman taimakon dala biliyan da 6.7 a watan Mayu, amma dala biliyan ɗaya da shida kaɗai ta samu na waɗannan kuɗaɗe. ekuwar neman taimakon a yau Juma'a wani yunkuri ne na tallafawa mutum miliyan 250 a kasashe 63 musamman a nahiyar Afirka, gabas ta tsakiya da kuma yankin Latin Amurka. Daga cikin sama da mutum miliyan goma sha 13.6 da suka kamu da cutar ta COVID-19 a duk faɗin duniya. Kashi ɗaya cikin uku sun fito ne daga kasashen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke son ta taimakawa. Daga cikin waɗannan yankuna Latin Amurka ne yankin da lamarin ya fi kamari. To a nan Amurka kuwa adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a ƙasar sai ƙara hauhawa yake yi yayin da gwamnonin jihohi ke ba da sakonni masu karo da juna kan yadda za a magance wannan annoba ana samun waɗanda suke kamuwa a kullum sama da dubu sittin abin da ya saka ɗaya daga cikin manyan shagunan sayar da kayayyaki na Walmart ya buƙaci dole kwastomominsa su rika saka ƙyallar rufe baki da hanci a rassansa dubu biyar. Gwamna K. Ibi e na jihar Alabama da ke kudancin Amurka ya umarci duk mazauna jihar da su fara saka takunkumin rufe fuska daga jiya alhamis yayin da jihar ta ba da rahoton samun kusan sabbin mutum hamsin da suka mutu a ranar laraba gwamnan montana steve bullock da ke yammacin amurka ya sanya cewa dole ne a saka takunkumin rufe fuska a dukkan wuraren taruwar jama'a kananan hukumomi inda mutum hudu ko sama da haka aka gwada sai suna dauke da covid-19 amma a jihar georgia da ke kudancin amurka inda aka samu kusan mutum dubu uku da ɗari tara a matsayin sabbin waɗanda suka kamu wanda shine adadi mafi yawa tun lokacin da annobar ta fara gwamnan jihar dan jam'iyyar republican brian kemp ya fitar da wata sabuwar doka da ta hana garuruwa tilasta saka takunkumi duk da cewa yana ba wa mutane kwarin gwiwar su rika saka takunkumin ya kuma da dokar yin nesa-nesa da juna a faɗin jihar amurka birtaniya da kanada sun zargi kremlin da kitsa wani shirin satar bayanai da ke gudana a kamfanonin haɗa magunguna da cibiyoyin bincike da ke ƙoƙarin neman rigakafin cutar coronavirus a wata sarrafa ta haɗin gwiwa da suka fitar a jiya alhamis gwamnatocin ƙasashen uku sun ce an fara yin wannan kutse ne tun a watan fabrairu kuma tun daga lokacin ake ci gaba da yi babu ƙaƙƙautawa cibiyar da ke kula da rumbun bayanan ƙasar birtaniya wanda wani bangare ne na hukumar leƙen asiri ta GCHQ ce ta fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa wacce ta haɗa da takwarorinta na Amurka da Kanada. Jami'an sun gano cewa wani gungun masu satar bayanai na ƙasar Rasha da ake kira APT-29 da ake walakabi da Kozi biya suka gudanar da satar bayanan. sai dai hukumomin rasha sun musanta hannu a kutsen satar bayanan da ya shafi coronavirus inda ta ce binciken neman rigakafin da moscow take yi yayin nisa sosai kuma rasha ce ta zama kasa ta farko wajen samun rigakafin farko na wannan cuta. to madalla kafin ku ji karashin labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da fuskantar annobar cutar COVID-19, hukumar NCDC ta Najeriya ta bayyana cewa an samu ƙarin ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar a ƙasar. A daren jiya Alhamis, hukumar ta bayyana hakan a shafinta na Twitter inda take sabunta alkalima a kullum. Ga ƙarin bayani daga Zara Aminu Fage. A cewar hukumar mutum 595 ne cutar ta harba a ranar Alhamis 16 ga watan Yuli, wanda hakan ya mayar da adadin mutanen da suka kamu da cutar a ƙasar zuwa 34,854. Hukumar ta kuma bayyana cewa mutum 14,292 ne suka warke daga cutar yayin da mutum 769 ne suka mutu. An samu sabbin alƙaluman ne da daga jihohi 24 kuma har yanzu jihar Legas ce kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus. Yanzu ta sake samun mutum 156 sai jihar Ondo da ke binta da mutum 95. Sauran jihohin da aka samu ƙarin waɗanda suka kamu da cutar sun haɗa da jihar Rivers da ke da mutum 53 sai jihar Abia da ke da 43 sai jihar Oyo da mutum 38 jihar Enugu na da mutum 29 edo na da mutum 24 sai birnin tarayya abuja da ke da mutum 23 jihar kaduna na da mutum 20 sai jihohin akwa ibom da anambra da osun su na da mutum bakwai, jihar ogun na da mutum 14 sai jihar kano da ke da mutum 13 jihar imo na da mutum 11 sai delta da ke da mutum shida, ekiti na da biyar sai jihohin gombe da plateau plateau waɗanda su ke da mutum hudu sai jihar rivers da ke da mutum biyu jihohin adamawa bauchi jigawa da yobe su na da mutum ɗaya. gaida Zara Aminu Fage. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya. Adadin mutanen da rahotanni suka ce sun kamu da cutar Ebola a yammacin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya ɗara wanda aka gani a lokacin da cutar ta ɓarke a shekarar 2018 a wannan yanki a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. A jiya Alhamis daraktar hukumar ta WHO a nahiyar Afirka Dr. Matashidiso Mayuti ta ce a yanzu ana da adadin mutum 56 kuma wannan babban abin damuwa ne. musamman idan aka yi la'akari da cewa adadin ya haura hamsin da hudu da aka gani a shekarar 2018 a cewarta kalubalen da ake fuskanta wajen yaƙi da cutar ta ebola yayin da ake ƙoƙarin dakila annobar covid-19 ya ƙaru saboda rashin kuɗaɗe da rashin kyawun hanyoyin isa yankin da cutar ta ebola ke ƙaruwa rahotanni sun yi nuni da cewa idan har ba a samu ƙarin tallafi ga fannin lafiya musamman abin da ya shafi allurar rigakafin cutar ta ebola ba da samar da kayayyakin gwaje-gwaje da bin diddigin waɗanda suka yi cuɗanya da masu cutar kudaden tallafi dala miliyan 1.75 da biyar da hukumar lafiya ta WHO ta samu za su kare nan da wasu 'yan makonni masu zuwa. daruruwan masu zanga-zanga a Tunisia da ke yin kira ga gwamnatin kasar ta cika alkawarin da ta yi na samar da ayyukan yi sun datse wata muhimmiyar tashar samar da mai da ke kudancin kasar a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Shaidu sun ce masu zanga zanga sun rufe tashar mai suna kamar duk da cewa an jibge sojoji domin su yi gadin tashar bank. burin masu boron shine su matsa gwamnatin ta tunisia ta mutunta wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2017 ta samar da ayyukan yi a fannin haƙar man ƙasar da sauran ababen more rayuwa a yankin kudancin ta tunai yankin da yana fama da matsalar rashin aikin yi inda har ya kai sama da maki talatin cikin 100 wanda mazauna yankin ke korafin cewa gwamnati ta yi watsi da su A farkon makon nan an yi aron gama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a yankin na Tutune bayan da hukumomin kasar ta Tunisia suka bayyana cewa tattalin arzikin kasar ya fuskanci tawaye sanadiyar annobar coronavirus lamarin da har ya kai ga gwamnati ta nemi bashi domin agazawa tattalin arzikinta. Matsalar komaɗar tattalin arzikin kasar ta Tunisia na zuwa ne a daidai lokacin da ake kace na ce kan murabus ɗin da Firayim Ministan kasar Ilyas Fakafaka ya yi a ranar Laraba. ke ajiye mukamin nasa ne bisa zargin wasu kwantiragin gwamnati aka ba wani kamfanin kwashe shara da yake da hannun jari a ciki lamarin da aka ce ya saba ka'idar aiki labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. bayan da rarmiki yadda wasu jami'an tsaro ko 'yan bindiga suka yi a gidan tsohuwar shugabar hukumar raya yankin naja delta da ake kira nddc a takaici a birnin fatakwal yanzu haka 'yan yankin na ci gaba da tada jijiyoyin wuya game da aukuwar wannan lamari daga birnin fatakwal ga lami da abubakar sokoto da ƙarin bayani An samu wani rugunsumi tsakanin tsohuwar shugaban hukumar raya yankin Niger Delta ta riko wato NDDC Dr. Joy Nuniya da kuma wasu da ake tunanin 'yan bindiga ne ko kuma jami'an tsaron Najeriya suka yi daren mikiya a gidanta da ke birnin Fatakwal inda suka hana ta hita a daidai lokacin da ake saran za ta nufi zuwa abuja babban birnin najeriya domin halartar wani zama na musamman da majalisar tarayyar najeriya da nufin ba da wasu bayanai kan wasu makudan miliyoyin nerori da ake zargin sun bata bat a hukumar ta nddc bayan saukata daga hukumar ta rayu yankin niger delta wannan rigimar dai da tsohuwar shugaban hukumar ta nddc wato joey niniya ana ganin cewa tuni ta nemi ɗauki daga gwamnatin jihar Rivers yayin da jama'a suka ga jerin gwanon motoci na gwamnan jihar Rivers barista Nyansa Wuke sun tunkari gidan nata a birnin na Fatakwal ba kuma tare da bata lokaci ba gwamnan ya je ya ceto ta daga farmakin jami'an tsaro ko kuma 'yan bindiga da ake ganin cewa sun takurawa shiga gidan nata gama abinda 'yan yankin na Niger Delta ke cewa dangane da wannan dambarwa. I'm not happy with the situation roughly the NDC and then he has come to me as a matter of surprise. Wannan yana cewa ne suna na Bari Bulu Apo ya ce yadda abubuwa suke tafiya a hukumar raya yankin Niger Delta wato NDDC babu daɗi ko kaɗan kuma ina ganin suna ɓannata kuɗin al'umma a yankin na Niger Delta hakan gaskiya bai dace ba. That NDC are still dragging some necessary that will not benefit the public, Shi ma wani ɗan yankin Niger Delta ya ce. Secondly, I think there has been a lot of corruption in the NNDC. It has been a conduit fight against the people of the Niger Delta. Ya dama ina tunanin za a rina a hukumar raya yankin Niger Delta ta NDDC domin cin hanci da rashawa ya mamaye hukumar dalilin kenan da yasa ana ta kai ruwa rana a yankin na Niger Delta musamman matsalar da ke akwai tsakanin ministan yankin Niger Delta da kuma tsohuwar shugaban hukumar raya yankin na Niger Delta na samu tattaunawa da mai magana da yawon rundunar gwamnar 'yan sandan jihar Rivers Musa Inamdi Imoni ya ce. Ya ce ya sanin mu ba mu da ruwa da tsaki akan jami'an tsaron da suka yi dirar mikiya a gidan tsohuwar shugaban hukumar raya yankin Niger Delta domin hana ta fita duk da haka za mu gudanar da bincike domin sanar da kai halin da ake ciki. Hukumar raya yankin Niger Delta de da tsohuwar gwamnatin Olusegun Obasanjo ta kafa domin samar da ci gaba a yankin na Niger delta tare da nufin kawo sauki ga rigingimu da ke afkuwa a yankin mai arzikin mai musamman na matasa ma matasa a yankin na zargin ana mai da su gugar yasa bayan yankin shine ke da arzikin mai da ke rike da ƙasa ta najeriya a baya-bayan nan ma kabilu da dama a yankin na niger delta na ci gaba da kiraye-kiraye musamman ga gwamnatin tarayyar najeriya na a kula da su da alkawalan da gwamnatin najeriya ta yi na kaso goma sha uku daga cikin ɗari da ya kamata su je hannun 'yan yankin mai arzikin mai kan wannan badakalar da ta hukumar raya yankin niger delta shugaban najeriya muhammadu buhari ya sha alwashin gano matsalar da ke durkushe ci gaban yankin niger delta mai arzikin mai duk kuwa da ɗimbin dukiya da najeriya ke sadaukarwa a yankin a duk shekara lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya madalla a gaida Lami da abubakar sokoto da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin da dangari shirin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka. tare da tashan Alfa Radio da ke garin Kumashi. A cikin shirinmu na yau mun yi tattaki ne zuwa garin Ejura da ke jihar Ashantin Ghana inda Alhaji Muhammadu Rabiu ma da wakin zangon Ejura ya karanto mana dan takaitaccen tarihin zangon Ejura. Sunana Abdulmugis Idi Kotoko. To jama'a masu sai ai saurare lafiya. Sunana Alhaji Muhammadu Rabiu yau wanda yake ina da matsayi ma da waki ne na agera zango baki daya game da tarihin zuwan iyaye ghana koko ajira a zuwa kafa wannan gari ne kakanni sun bamu labari abin da ya kawo su wannan kasa tafiya suke ba wawai ba tafiya kuma na fatauci wayan sun zo da sana'o'in hannunsu ba wawai suka zo ba suna aikin fata musamman jima wasu kuma suna aikin kira sana'o'in hannu da dama suke tafiya da shi cikin tafiyansu ne allah ya sa har zama ya kama su suka zauna suka haifi ubanninmu cikin haka tafiya tafiya ana yi kaɗan kaɗan gari na girma kabila na zuwa suka zo karu da zangon hausawan aka yi mahakan muka kai wanda lokaci da muke ciki. to wancan lokacin da kakanninmu suka iso nan garin wani kabilu ke garin. ba wani kabila banda kabilan ashanti su ne ainihin ƙasan nasu su ma suna ɓarya ɗaya can bakin rami to da su iyayen mu hausawa kakanninmu suka zo su da su ne suka anshe su suna tafiya da malantaka da kuma harkokin sana'ar hannunsu suka zauna suka ce suna bukatan su ba su nan gangare suna su kasa mazaunin su suka nuna musu wuri suka zauna shine asali zango Allah ya yi zaman su nan wasu suka yi haddi zuwa yau zango na karfi yana tafiya ya kai inda ya kai a yau. Ko mai martaba zai iya nuna mana abin da ya bar wannan zango ya shahara. Na farko dai malumma sun shigo da karatu ne musamman karatun addinin musulunci ana yada shi tun sama can shine ya kawo su karatun addinin musulunci baya shine ne kara bayani sana'o'in hannu akwai aikin jima akwai aikin kira sannan akwai manoma daga ciki ababa uku ga su ne muhimman abin da ya shahara cikin garin nan saboda shi har yau har gobe sana'ar noma da kasuwanci shine ƙashin ajera. Tun sai dai ma'adawakin ya kara da cewa zangon ijira na alfahari da suka karbi bakuncin marigayi mamman shata Mamman Shata a lokacin da yake raye ya ziyarci garin Ejura. Alhaji Mamman Shata cikin waken shi mun ji ya yi wani waƙawo yawon duniya mafarki ne a tafiya dawo. Ya je a kare kwana kuma shi ya zo ya wuce to wuce shi kuma shi a ya zo inda ya sauka kuma ya sauka a gyar zango gidan wanda ake ce ma a garajima shine ma da wake a wannan lokaci shata ya yi wake da dama amma waken da ba zan manta ba wanda ya yi cewa wanda bai ajiye ba yana son ɗauka wallahi sai kunya ta kan mai sai ma an na wanka ha kanan ne mamman kane iliyasu to wannan waka ba zan manta da wannan abun ba sannan muna da yan bori ga sunan yan gambara ga sunan iri iri iri iri da wasanni da ka sani na gargajiya da ke dun najeriya ba ɗaya ba wani ɗaya da wanda ba su a gyara muna da sarkin anashuwa muna da sarkin buri muna da dukkan abun da ka sani tarihi najeriya a gyara an ajiye shi zangon ne alhamdulillah har yau muna kwatantawa duk matsayin su guraben su mun naɗa ‘ya'yansu ko ko jikokinsu wa'annan dukkan tarihi wofinta. Masu saurare za su so su san takin da ake yi ma wannan zango taken gari dai shine a gyara yaro gisasa a gyara yaro gisasa an yi wani sarki wanda yake sarki na zango lokaci mai tsawo ya yi fice ya yi tashi ina jin yadda sarakunan gargajiya ke mulki haka shi ma yake mulki cikin garin ya kai har a lokacin turawa yana iya shari'a hai a ci magana ya aje da mutum mahukunta shi ma yana da yancin wannan tarihin irin salon mulkin shi ya kawo wannan aka asalin a kira sunan shi ma'anan wannan abun ne. A nasa bangare kuwa mai martaba sarkin zango na Ejira Muhammadu Siraju Alhassan ya koro mana matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu. Kalubale ne da muke fuskanta shine wayansu ababa da ya taso na batun harkar kasa. mu dai lokacin da suka zo nan ba yanzu ba ne. lokacin golgos suka taso suka zo na ka haife mu lokacin ma ganin ma dan kan shi kai wani inda ya kai ba amma still har yanzu in za a yi wani abin gashe a ce ku ba 'yan ƙasa ba ne muna fuskantar wannan kalubale sosai don wanda yake lokacin golgos ma da yake nan sun zo kamin ma a ce an samu independent ko an samu yancin kasan gana da kaza kaza wannan duk kakannin mu nazo suna nan bai kamata a ce wani abu zai taso a ce ku baki ko ko kaza kaza na ga kalubale da muke fuskanta cikin labarin kasan wurin fuskar hausawa ko hukuma sun san da haka eh to zan ce hukuma dai sun san da haka don manyan sarakunan mu na manyan garuruka suna kai kara game da wannan abin yadda za a yi a magance wannan lamarin kuma hukumar dai muna jin su ma suna gaya mana su ma sun shiga yadda za a yi a magance wannan matsalar da ke damun mutane haka zalika na nemi jin ta bakin alhaji muhammadu rabi'u madawakin sarkin zangon ajura ko shi ma me yake da shi da zai ce game da kalubalen da suke fuskanta kalubale ne da ke cikin zamantakewa ba za a rasa ba alhamdulillah mu da masu kasa muna zaman lafiya ba za su yi su aiwatar da wani abu ba da mu ba har a yau duk wani abu za a yi in sun yi ba zai yiwu ba domin mun ke da yawa cikin gani suna sanin asalin tarihin kuma kafa garin tun asali iyayen mu ne da su ayyau yau kuma mu da su muna ma'amala ala kulli halin suna nuna muna wani ababa na bambanci kadan kaɗan ba za a rasa ba musamman wurin da ake harkokin sana'a na wani abu ana iya keɓe wani ƙasa za a sar sai a ce su ne yan gari su ne cancanci su yi gini wannan wuri ko ku wannan wuri wannan irin wasu ababa kana da wasu ta karya karya ba yana ci mana tuwa kwariya bangaren hukuma kuma honabu bamba shugaba na wannan gunduma shi kuma ya yi nasa bayani kamar haka in ka zo garin ejira kusan west africa duka ke cikin ejira ka samu mutanen da yake tushen su ya zama mutanen nigeria ka samu shigo daga tushen su ke cikin mutanen mali nigeria da kowane kasashen da kasan kamar suna cikin west africa duka in ka zo ejira kowa na wurin nan akan haka ta ga kaman garin nan gari ne da yake kusan northerners ko musulmai na son su yawa shi yawa yawan da yake asaltawa ko wadanda yake ba musulmai ba. Yan ka duba kan da garin nan yake leadership garin nan da yake political leaders eh, n'a yake kamar kusan northwest da waɗanda kuma suke ganin kamar su ne 'yan kasa kowa duka ya samu opportunity equally a kan jimintar lamuran wannan garin nan amma har yau wani na ganin kamar wani bako ne ko wani ba kasa ba ne abin da ya kira yanke yana da mamaki kada bai da da mamaki wasu mutane daya biyu kan rashin sani sun yi fice kamar wani bako ne abin da sani ke faɗi a ga da yawancin da yau suke cikin garin ijira ba su suka zo ko babannin su ba da yawanci kakannin su suka zo so ka fi babannin su hali yau ya zo ya kai su kuma kansu ke sa mutum da aka fi kakan shi cikin garin hijira? da shekara dari da baya ya yi yau ka kamar mai shi nan bako ne ba aka bane ne ina ga in wani ya ce da wani bako ne na da sani ne amma dai wani yake ya san tarihin Ghana ko ya san tarihin Idris da kyau ban tama mai shinan ya kira wani wai mai shinan ba ko bane isa officially wana baka bai zo gaban mu ba amma wani baka zo gaban mu wurin da yake mun intensify education ne su waɗanda suke ganin kamar su ne yan kasa kowa ya fahimci kamar inda zamani ya kan nan wani bai ya kira wani bako ni ne municipal chief in suka cikin garin kakana ya zo garin ba babana ba mahaifin babana ya sa sanar kamar shekaru da yawa aka zo aka zama wajen nan ka duba wanda yake MP garin nan haka na wani shi ma na yace kamar asalin su ba mutumin garin nan amma tatannin su sun sun na garin nan ko babannin shi shekaru da yawa shi sa wani bai ya ce da wani bako ne shi yana da gudu mu intensify case ne su mutane su san history garin nan dan da kowa su zai zama wata. Ka jama masu walaro karshen rahoton kenan suna na abdul mugis idi kotoko na gidan tashan alfa radio 104.9 da ke garin kumashi ni ke sallama da ku nake cewa sai wani sabon jigon kuma idan allah ya kai mu. rediyo mun gode da wannan shirin. Yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Allah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana Idris Bashir limamin babban masallacin Juma'a da ke garin Aba cikin jihar Hadiya. Nasihar mu a wannan sati insha Allah kunshi kan maganan tsaro ne wanda ya zama wajibi akan shugabanni su tabbatar sun tsare rayuka da dukiyoyin al'umma su kwasani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Qur'ani wurare da yawa dangane da abin da ya shafi jinin dan adam wanda jinin ko da ba musulmi bane ba manzon Allah hadisin sai ke cewa da dai da zubda jinin mumini guda daya gara mutum ya dauki da dai ko shebre ya je rusa dakin kafa saboda tsabar muhimmancin da rai da mumini yake ci an waye gari yau ana zubda da jinanin mutane a Najeriya ba shi ba yi. Muna roƙon shugaban Lagos su yi abin da ya kamata su tabbatar da sun kawo ƙarshen wannan kisan gilla da ake wa al'umma ba shi ba Muna kira ga al'ummar Najeriya da su ba gwamnati da haɗin kai a wuraren da kamata domin yin haka shi zai kawo mana ci gaba. Zagin shugabanni da wasu suke yi wannan ba daidai ba ne ba. Abin da muke magana shine a ba su shawarwarin da suka kamata. don manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan shugaba Allah ya dora shi shugabanci yana son sa sai ya bashi wazirai na gari in yi kuskure su gaya masa in yi daidai su taimake shi to wannan abin da muke fatan yan Najeriya musulmai da ma wanda ba musulmai ba su ɗauki waɗannan matakan don taimaka ma shugabanni don samun isa'in in ya kamata. Fatan mu shi ne waɗannan da ke fama da su da wannan cututtuka da ake ta bayanai a kansu Allah kawo mana ƙarshen su. Najeriya dai kasar mu ce ba mu da wata ƙasar da tafi wannan. Saboda haka zaman lafiyan kudu arewa da gabar da yamma zai zaman lafiya mu ba mu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madalla yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya. A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara faɗaɗa kokon baranta na neman taimako don magance mummunan tasiri da cutar COVID-19 ke yi kamfanin lafiya da kuma tattalin arzikin wasu sassan duniya da cutar tafi kamari. To a nan Amurka kuwa adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a ƙasar sai ƙara hauhawa yake yi yayin da gwamnonin jihohi ke ba da sakonni masu karo da juna kan yadda za a magance wannan annoba. Ana samun waɗanda suke kamuwa a kullum sama da dubu sittin. abin da ya saka ɗaya daga cikin manyan shagunan sayar da kayayyaki na walmart ya buƙaci dole kwastomominsa su rika saka ƙyallar rufe baki da hanci a rassansa dubu biyar amurka birtaniya da kanada sun zargi kremlin da kitsa wani shirin satar bayanai da ke gudana a kamfanonin haɗa magunguna da cibiyoyin bincike da ke ƙoƙarin neman rigakafin cutar coronavirus a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a jiya alhamis gwamnatocin ƙasashen uku sun ce an fara yin wannan kutse ne tun a watan fabrairu kuma tun daga lokacin ake ci gaba da yi babu kakkautawa adadin mutanen da rahotanni suka ce sun kamu da cutar ebola a yammacin jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo ya wanda aka gani a lokacin da cutar ta ɓarke a shekarar da sha 2018 a wannan yanki a cewar hukumar lafiya ta duniya who masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalin marigayi dan Dela Kasim Malumfashi bisa rasuwar kaka azumi dan Dela Kasim. Allah ya bada haƙurin wannan rashi ya kuma yi wa 'yan uwa da abokan arziki ta'aziyya amen. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodine da ya haɗa shirin ya